wato cikon ramadana da kuma hukunci-hukuncen zakafir da kai ko kuma zakakono da kuma abin da ya shahi wato sallah ta idi bayan godiya da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yan uwa ina jan hankalin kaina da kowa akan mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu yi masa da'a har sai mun haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa ku ji tsoron Allah kuma san cewa hakika ku za ku isko Allah tabaraka wa ta'ala amma sai dai kai bishara ga mu'minai ya ku bayan Allah hakika wannan wata na ku mai albarka to ya kusa ya ƙare ya cika ya tafi sannan da rarrakinsa masu fadala, masu albarka da yin masu albarka sun kusa su kakkace su tafi kuma ku sani cewa hakika waɗannan goman ƙarshe da muke cikinsu masu albarka wasu irin maki ne masu hauhawa waɗanda idan ka yi aiki cikinsu ayyuka suna hauhaya su yawaita to su ma dai suna nan suna karewa suna batun su tafi babu abin da ya rage a cikin wannan watan mai albarka sai ɗan kaɗan duka duka bai wuce wannan yinin da muke ciki ba da kuma yinin gobe in kuma Allah ya samu cika talatin duka dai bai wuce yini uku da suka rage ba dare biyu Allah ta baraka ta'ala ya samu dace duk wanda ya kasance daga cikin ku ya aikata ayyuka na alkhairi a cikin abun da ya gabata cikin wannan watan to yana wajaba gare shi ya kokari ya cika wannan watan da ayyukan alkhairi din kada ya kasa da zuwa wanda kuma ya kasance ya gajarta ya takaita bai ayyukan alkhairi ba ayyukan shi na alkhairi ba su yawaita ba to ya kokari ya cika wannan watan da yan kwanukan da suka rage da yawan tuba da kuma komawa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala da jayuwa zuwa ga al'amuran Allah da yawan istighfari saboda wato a yawaita yin aiki a cikin waɗannan kwanukan ayyukan alkhairi to yana da alkhairin gaske sosai mutum ya yawaita ayyukan alkhairi a ciki abin da ya rage gare shi na wa'annan dararrakin da muka ishara a kansu da kuma yinukka ya ku yan uwana musulmi ku yi kokari ku baza kokarin ku sosai ku yi kokari ku yi aiki na alkhairi sosai akan wa'annan kwanukan da suka rage a cikin wannan wata mai albarka saboda ku sani cewa wasu dawakai da muka sani wa'anda aka horar da su domin su yi sukuwa ko su yi musabaka to akan yi ƙoƙari a yi tattalin su a ba su abinci mai kyau a kuma ba su training a ƙara musu ciyarwar da aka saba yi domin daga ƙarshe dai in suka ce suka yi wannan musabakar suka yi tsere su yi na ɗaya su yi rinjaye to kai ma abin da ya kamata ka yi kenan kwanukan wannan watan sun kusa karewa saboda ka kai kokari ka yi ayyukan alkhairi masu yawa domin gobenka ya ku musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta muku a cikin cikon wannan wata mai albarka na ramadana ya shar'anta wasu ayyuka wanda na farko daga cikin waɗannan ayyukan shine fitar da zakka ta da kai ko mu ce zakka kono kamar yadda ake kiranta kuma wannan zakkar ita ce abin nufi a wajen mafi yawan masu tafsiri a cikin faɗan Allah madaukakin sarki da yace qad aflaha man tazakka hakika wanda ya nemi ya tsalkaka ya samu rabauta to malamai suka ce masu tafsiri Allah yana magana ne akan zakka ta da kai zakka kolo kenan wannan zakkar saboda alkici daga zunubanka da kai lokacin ramadana haka kuma ita wannan zakkar an jingina ta ne da alfitir bi ma'ana shan ruwa ga ramadan kamar da muka sani cewa idan aka aji azumi ranar sahe sallah kana jin muna taimar juna mu barka muna cewa barka da shan ruwa wato barka da aji azumi yanzu an sha ruwa da rana kun gaba ba wancan shan ruwan da muke yi na cikin azumi ba to an jingina ta ne da wannan saboda tana wajaba ne da shan ruwan ramadana an wajabtar da ita ne domin shan ruwa na ramadana bi ma'ana domin aji azumin wa ramadana kuma wannan sadaka ce daga barin jiki da rayuka idan ka ba da wannan sadaka ta zakafin da kai to kamar ka kubutar da jikinka ne da ranka saboda haka shi yasa Allah tabaraka wata'ala umurni da musulmi da ya cika wata ne na ramadana da aikin alkhairi cikin wannan wata musamman ita wannan zakka kuma wannan zakkar wajibi ce akan babba da karami da namiji da mace da ɗa da bawa a cikin musulmai saboda wannan ya tabbata ne daga hadisin abdullahi dan umar idan Allah ta tabbata a gare su yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabtar da wannan zakata fit da kai a cikin ramadan ya wajabta ta ne a matsayin sa'i na dabino ko sa'i na ak shine wani busasshen nono da larabawa ke ha'ajiwa sai ya bushe suna auna shi suna bada sadaka da shi ana ci ko sa'i guda na sha'ir shi ma dangin abinci ne nasu akan kowane ɗa da bawa da namiji da mace da babba da ƙarami a cikin musulmai wannan hadisi imamul bukhari da musulmi suka fitar da shi haka zalika an so a fitar da wannan zakka da ɗan jinjirin da ke cikin ciki shi ma an so a fitar mishi wannan zakkar kamar yadda magabata suka kasance suna aikata irin wannan aiki saboda shi ma ɗaya ne daga cikin mu haka zalika yana wajaba a fitar da wannan zakka wato mutum ya fitar da ita da kanshi da kanshi kada ka jira ka ce sai an fitar ma in Allah ya sa kana da wadata sai ka sayi abinci sai ka fitar kai ma ka samu wannan lada sannan kuma ana fitarwa ga wanda duk ciyarwa ta take karkashin ka duk wanda kake ciyar da shi ba shi da halin iya fitar ma kan to yana wajaba ba kanka ka fitar mishi na matakka ko wani ka ya'ya da sauransu idan dai ba su iya fitar ma kansu to kai yanzu ya wajaba kanka ka fitar musu amma idan suna iya fitar ma kansu to abin da ya yi cancanta shine su fitar ma kansu din saboda su ma suna cikin waɗanda shari'a ta yi magana a kansu tun asali su fitar to yanzu ba su iyawa ne sai ka fitar musu haka dalika wannan zakkar tana wajaba ne har wa yau akan mutumin da aka bashi ita ta kasance matsayin ƙari gare shi bi ma'ana suna da abincin da zai iya ci ran idi to amma sai aka ba shi wannan zakkar to yanzu ya zama wajibi gare shi ya fitar tun da yana da abincin da zai isa shi ya ci ran idi to amma malaman suka ce sai in ya zan kasance cewa dan abincin da aka gare shi da zai ci na idi iya kashi kila ya dan ci kaɗan ba zai wadatar da shi sosai ba aka ba shi zakkar to yanzu nan ta faɗi gare shi ba zai fitar ba amma in an kawo mai ita wani ya kawo wancan ya kawo wanga ya kawo kaga ta zama ya tattara gudan yawa to shi ma sai ya fitar tunda yana da wadata a yanzu amma kuskure na kaga muna ta haɗama mutane a ta kawo wa a baka ka ce wani riban ba kai ta hushi ka tara ka dan bude wani dan jari daga cikin wannan zakar kuskure na kai ma idan kana fatan alkhairi da lada kai ma in kana da sai ka fitar kuma wannan zakar kyautatawa ce ga talakawa da kuma tana taimakawa wajen kamewa da yawan roƙoran sallah idan muka ba su wannan sadakar sai a ga cewa an ta ƙetar da bara da roƙora na sahihin sallah a cikin wannan zakar kuma akwai bayyanar da gode ma ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar cikon watan ramadana da kuma irin kiyamun lelin da muka yi cikin ramadan a hikimar da shari'a ta sa aka wajabtar da wannan zakkar tana ta taituwa ne akan al'amura guda biyu al'amari na farko shine abin da yake da alaka da masu azumi a cikin wannan wata a yakan yi kana azumi amma zan dukkan banza sun bijiro ka ɗan yi lokacin da kana azumi da wasu ayyuka da basu dace ba kuma ire-iren waɗannan dukkan mara kyawu da ayyuka marasa kyawu 'yan kaɗan daga cikin mu ke kukuta daga cikin daga aikata su to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo muna da wannan zakar domin ta kasance abin da zai samu mu cika aikin mu na alkhairi na Ramadana a ciki ta kuma ɗora waɗancan kurakuran da mun kai na zantukan banza da ayyukan banza lokacin da muke azumi ta kuma kasance wata abu ce wadda za ta wanke wato zulubban da muka yi cikin Ramadan bi na ayyukan mu da muka cuɗanya su da kazance kazance marasa kyau to sai kasance abin da za ta wanke ta tace waɗannan wato ayyukan da muka yi marasa kyau cikin ramadana ko kuma ayyukan mu da muka samu tawayar lada lada ba ta cika ba to wannan zakkara ta kasance cikon ladan mu da muka samu tawaya cikin ramadana Allah ya ba mu ikon aikatawa a ah, abu na biyu kuma shine abin da ya shafi society da kake rayuwa a ciki ita wannan zakar tana yaɗa soyayya da abotankata tsakaninka da mutanen da ke rayuwa cikin sosatin da kake zaune mai ce ah, malaman suka ce musamman ma ga wato miskinai da mabukata miskinai da mabukata suna ganin masu kuɗi ba abokanninmu ba ne ba mutanen da dama da mana mu yi mu'amala da su ba to amma sai ga shi masu kuɗi sun fitar sun ba su to sai ga ta kulla alaka da soyayya tsakanin juna da juna tsakanin masu kuɗi da talakawa da mabukata saboda musan ya koyan wa musulmi ita idi wani yini ne na farin ciki da annashuwa to irin wannan farin cikin da annashuwan ana son ya gane dukkanin sosai da ake rayuwa zamana cewa kowa ya farin ciki kowa ya annashuwa tsakanin masu kuɗi da talakawa to idan yanzu zamana cewa masu kuɗi suka ci abinci suka koshi da 'ya'yansu aka tattara abinci da kaji da nama da komi aka ci su kuma talakawa aka bar su da yunwa to tsakanin da Allah ku ko san babu wannan farin cikin cikin huskokin talakawa sai dai a waye gari an je idi masu kuɗi ke ta annashawa su kuma talakawa suna cikin bakin rai da bakin ciki saboda ba a ci komai gida ba da shi yasa shari'a ta wajabta wannan domin wannan farin cikin da annashawa ta gani kowa da kowa haka zalika lokacin da ake fitar da wannan zakka yana wajaba ne lokacin da rana ta faɗi a daren sallah misali kamar irin gobe da rana ta faɗi to sai a fitar da wannan zakar, saboda wannan lokacin shine lokacin da halaccin shan ruwa ke waje ba, bi ma'ana lokacin ne ramadan ya ƙare yanzu aka sha ruwanka da rana ka ci da daddare da komai lahiya lau to shi yasa aka wajabta ta a wannan lokacin lokacin da kuma ake ba da wannan zakar lokaci ne guda biyu akwai lokaci na falala da samun lada mai yawa wannan lokacin shine sahiyar sallah gabanin aji masallaci bayan sallah asuba kenan gabanin aji masallaci to shi wannan kuma ya tabbata ne daga hadisin dan Umar da Allah ta tabbata a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da a fitar da wannan zakka ta da kai gabanin a fita wa gabanin mutane su fita zuwa masallaci da sahiyar idi kenan wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi sai lokaci da biyu shine lokacin halacci wato lokacin da ya halatta a fitar ba na wajabci ba ne yace ne gabanin aje idi da kwana biyu ko kwana guda kamar irin yau da gobe wannan shi ma tabbata ne daga hadisin nafi barantaccen bawan abdullahi dan umar da aka tabbata a gari shi yake cewa abdullahi dan umar ya kasance yana ba da wannan zakka ta da kai da ƙananan yara da kuma tsohahi manya kenan hannun da ya kasance ma ya ce shi na fi'in yake cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana ba iya na wannan zakkar kuma Abdullahi dan Umar ya kasance yana ba da wannan zakkar da masu aikin karɓarta haka zalika su waɗanda ake baiwa wannan zakar ana Abdullahi dan Umar yana ba su ne gabanin aje idi da kwana ɗaya ko kwana biyu shine mahallu shahi kun ga wannan aiki ne da ya tabbata daga Abdullahi dan Umar imamul Bukhari ya fitar da wannan hadisi baya halatta a jinkirtar da wannan zakka a ce ba a fitarwa a ce an dawo sallar idi saboda duk wanda ya aikata haka to ba shi da ladar wannan zakka ta dina ladar sadaka daga cikin sadakoki ya ku bayan Allah ku sani cewa Allah shi muku rahama abinda ke zama wajibi akan bawa a cikin wannan zakka abinda zai fitar shine sa'i guda na zafirin jayan abinda mutanen gari ke ci irin su alkama da sha'ir da shinkafa da dabino da zabibi da su gero maiwa masara dawa da sauransu da mafi rinjayen abin da mutanen gari ke ci Ko wani gari da kana abin da suke ci to duk abin da kuma mu sani cewa shi ya fi kima ya fi daraja to ya haifar lalawa wajen fitarwa saboda haka abin da ya fi kima ga al'ummar gari suka fi ci suka fi so in ka fitar da shiga ya samu lada matsalar irin wurin mu nan kun ga amfani da shinkafa ko shinkafa ma tatacciya mara surki wadda aka yi da dan gwati to sai mutum ya samu irin ta fitar amma idan ba ka da la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ka fitar da abin da Allah ya baka babu damuwa yana wajaba akan kowane musulmi ya fitar da wannan sa'i daga cikin sa'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan noman sa'i namu ba ko kuma abin da zai daidai da wannan sa'i na manzon Allah in ma dai ya kasance kilo ne ko kuma abin da aka aunawa ne ko amma ƙasa ga haka bai halatta ka fitar da ƙasa da sa'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta zakkar ba ba to shi kuma sa'in da ake magana yanzu a zamanance malamai suka ce in har ka da shi in kana da abin awo to wurin kilogram uku abin da zaka auna kilogram uku ya isa kamar yadda malamai suka yi fatawa shine a kimar wannan sa'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku musulmai hakika asali a cikin wannan zakka ta fidda kai shine ana fitar da ita ana bayar da ita ne ga talakawan gari talakawan da ake rayuwa da su ba lokacin da ake fitarwa ba a ɗaukar a kai ta wani gari sai in ya zama na cewa inda mutum yake babu musulmai da zai ba ko kuma na cikin wani garin da bai san mabukatan garin ba to a wannan lokacin sai ya wakilta wani wanda shi ya shi sanin gari sai wanda tashi ce to Allah wani ban san mutanen garin gaba ka hini sanin su ina ma bukata suke watakila kana unguwar masu kuɗi inda ka sauka to kaga babu wanda zaka ba sai ka kira wani wanda ya sani sai ka wakilta tashi sai ya ba su wannan shine a ita wannan zakkar ta da kai da muke gani an kuma bantar da ita ne da talakawa da miskinai dai ba a bashe ta da siffofin nan da kuka sani guda takwas wanda Allah ya ce ana bada zakka na ce anna musaddaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum har zuwa karshe waɗannan su al amilina alaiha mu'allafatu qulubuhum wal gharibina wa fi sabilillah abin sabil duka ba a basu daga al fuqara wal masakin kawai shari'a ta wajabta da ba bi ma'ana talakawa da miskinai amma su sauran masu aikin hijja zakka da sauransu da waɗanda aka lallashin zukatansu da matafiya da sauransu malamai suka ce wannan bata zama wajibi gare su ba Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ayyukan mu na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka ya ku bayan Allah har wa yau mu sani cewa al'amari na biyu wanda shari'a ta shar'anta mu yi domin mu cika wannan wata namu mai albarka shine yawan kabarbari shi ma wani yawan kabarbari ana son mutum bawa musulmi ya cika wannan wata nashi na ramadana da kabarbari masu albarka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya yi bayani kan hukuncin wajabcin ramadana da wasu hukuncin hukuncin da suka shahi watan ramadana cikin suratul bakara sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duka an yi wannan ne domin ku cika watan ku na ramadana bi ma'ana ku yi ramadana wata guda cikin inda kwana 29 ko 30 kuma ku cika ramadan ɗin ku da kabarbari ku ta bari akan abin da Allah ya shiryar da kuwa kuma yin haka din zai sa ku gode ma ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala kuma waɗannan kafarfarin da muke gani suna farawa ne tun daga faɗuwar rana ta garan sallah irin ga gobe kenan sai a kai har sai man ya iso masallaci ran sahe idi sai a bar wannan kabar sa'annan kuma musulmai suna yin kabarbari mazansu da matansu ba a ce ba da maza ba da mata ba amma an sunanta ga maza su su bayyana su a cikin masallatayya da kasuwanni da gidaje da hanyoyi su bayyana su ta kabarbari in ka biyo ga addaba a kafar bari sai ka dan daga sauti don su jiya su ma su yi a samu ladannai cikin masallatai ya su ɗauki lafifi su ta su tai su tai wasu wasu ƙasashe duka ana yi amma munan zaka ga an wuce mu da irin wayannan ayyuka alkhairin ba dan komai ba ce domin wannan ya kasance shela ne da girmama na girmama Allah tabaraka wa ta'ala da kuma gode ma sa amma su mata su an umurce su da su wannan wannan kabarbarin ne a asirce ba sai sun bayyana ba saboda su mata an umarce su ne da suturtawa ba bayyana zance ba sa'annan ba a umarce su da yin kabbara bayyane ba kuma siffar wannan kabbarar siffofi suna da yawa amma da daga ciki akwai cewa Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma babu abin bota bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah kuma Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma godiya da jinjina da kira da kin tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala al'amari na uku da ake a cikin wannan kwanukan domin a cike su wanda shari'a ta shar'anta shine sallar idi karan kanka. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a fito idi dukkan mu kwanmu da farfata hadda mata an umarci su da su fito idi sa'annan kuma an umarci mata su fito su dukkansu kuma mu sani cewa ita shari'a musulunci a cikin dukkanin al'amurra babu inda shari'a ta umurci mata da su fito su dukansu banda sallaki sallaki ne an ka umurci mata su fito su duka amma cikin komai baka ji an ce mata su fito su duka ba to shi yasa wannan ya tabbata daga cikin hadisin ummu abiya da Allah ta tabbata a gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu fitar da hadda mata masu haila ran idi su ma su kai masallaci da matan da ke cikin gidan da ke waɗanda akullallun mata matan aure su ma su fita domin su shaidi jama'an musulmai da sun kai cincirin da wannan rini wannan sahiyar da kuma addu'o'in da ake yi da irin falalar da Allah tabaraka ta'ala zai ba su na wannan sahiya amma sai dai manzo Allah yake cewa mata masu haila su nisanci wurin sallah su sai su can nesa ga masallaci sai wata mata ta tashi ta ce ya manzo Allah dayan mu ba ta da mayahin da za ta sa da sai masallaci saboda lokacin akwai karancin sutura sai manzon Allah ta sallah yace to ta are na ɗan uwarta ta sa ta ce masallaci kaga wannan wajen cin umarni yana da ƙarfi haɗin baki da sutura sa to ki a sai uwarki ta ce masallaci saboda falalan wannan yini an kuma so gabanin aje idi a ci wasu ƴaƴan itace ko dabino gabanin aje a sallar idi ba don kuma ba koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zai fita zuwa idi ran saniyar sallah har sai ya ci dabino kuma yana cin wannan dabino ne matsayin mara kwara uku biyar bakwai wa haka da haka zalika a cikin sunna ta tabbata cewa ana yin sallar idi ne a cikin bagiran sallah wanda ya nisanci al'ummar gari da ma'ana ya nisanci gininukan gari dan daji daji haka nan nesa ga gari amma babu laifi idan ba a samu haka ba aka yi sa'annan kuma a musulmi idan zai je idi to hanyar da ya tafi ana son ya canza hanya ta dawowa shi ma wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi sannan musulmi ana son ya fita zuwa idi yana mai shafa turare yana mai kwalliya ya shafa turare da jikinsa yana kamshi kuma ya sa tuwahi masu kyawu ya yi kwalliya ya ci adu. sabanin yan uwa mata su kuma kun sanya ya umurce su da lullube jikinsu wasu sashen malamai ma sun ambaci cewa mustahabbi ne abu ne mai kyawu da an kaso ba mutum shi wanka ran idi kamar yadda wasu hadisai suka tabbatar da haka ya ku musulmai yana daga cikin abin da ke bayyana da falala ta idi shine a sanya farin ciki a yi farin ciki a yi annashawa ranar sallar idi malamai ma suka ce wannan ma mustahabbi ne amma sai dai a kiyaye aikata ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta a nisance su a kuma nisanci abin da Allah ya haramta kuma a nisanci almubazzaranci ranar sahiyar sallah a kuma nisanci takama ran sahiyar sallah amma babu laifi mutum ya ci ya sha abubuwa masu halattattu masu daɗi saboda wannan yini ne na farin ciki amma a nisanci saƙon Allah kamar da muke aikatawa Allah tabaraka ta'ala ya shiryar da mu mu sani mu cewa ran sallah ba rana ce ta saƙon Allah ba a'a rana ce da ake son a ciki aikin da an kai na alkhairi na Ramadana saboda haka waɗanda suka yi tattalin da su saba ma Allah cikin wannan safiya ta idi su ji tsoron Allah su sani shaitan ne ke musu wato wahayi cewa da su lalata ayyukan da suka yi cikin ramadana Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu ya ku bayan Allah ku ku yi aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuma cika watan ku da alkhairai domin Allah tabaraka ta'ala shine mai yawan godiya mai hakuri yana karɓar ɗan kaɗan da bayi da suka aikata sai ya ba da sakamako mai yawa sa'annan kuma mu yawaita wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati mu musamman a cikin wannan yini da muke cikin na juma'a mai albarka mu kuma ta ayyukan alkhairi musamman wannan yini da kuma kwanukan da suka rige mana cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa mu dace mana muwafaka alhamdulillah as-sami' al-alim al-qarib al-mujib yu'ti as-sa'ilin wa ويجبر المنكسرين ويجيب دعاء الداعين نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب رؤوف رحيم قريب من عباده المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه حتى تلقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين عباد الله إن شهركم هذا قد اقترب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه وآذن للملك برحيله واعلموا أن عشركم هذه عناقيد فرص تناقصت فلن يبق منها إلا القليل فمن كان منكم محسنا فيما مضى فعليه بالإكمال فمن كان مقصرا فليختمها بالتوبة والإنابة والاستغفار والاستكثار من الطاعات فيما تبقى من هذه الليالي والأيام فالله الله الله الله في الجد والاجتهاد فإن الخيول الأصلية يشتد جريها ويزيد عطاؤها إذا شارف السباق على النهاية أيها المسلمون لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك أعمالا أولها إخراج زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر وهي المقصودة عند جمهور المفسرين في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وقد أضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان وهي صدقة عن البدن والنفس فيختم بها المسلم طاعاته في رمضان وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين لما ثبت عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى على الصغير والكبير من المسلمين رواه البخاري ومسلم وتستحب عن الجليل فقد كان السلف رضي الله عنهم يخرجونها عنهم ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا وتجب زكاة الفطر على من وجدها فاضلة زائدة أما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته فإن كانت أقل من ذلك سقطت عنه ولم تجب عليه وهي إحسان للفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وتتلخص الحكمة منها في أمرين الأول يتعلق بالصائمين في شهر رمضان وما قد يشوب صيام بعضهم من لغو القول والعمل وقل أن يسلم مسلم من ذلك فجاءت زكاة الفطر في ختام شهر في في ختام الشهر لتزبر ذلك وتغسل ما قد يكدر صوم المسلم أو ينقص أجره الثاني يتعلق بالمجتمع وإشاعة المحبة والألفة بين أفراده وخاصة المساكين والمحتاجين لأن العيد يوم لأن العيد يوم فرح وسرور وينبغي تعميم ذلك ليشمل جميع فئات المجتمع ومنهم الفقراء والمساكين وأما وقتها فإنها تجد بغروب الشمس ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان وزمن دفعها له وقتان وقت فضيلة وهو صباح العيد من بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني صلاة العيد ووقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو, بيو أو يومين لما ثبت عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إنه كان يعطي عن بلية وكان يعطيها الذي يقبلونه يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين راه البخاري ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الواجب في زكاة الفطر هو صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو رز أو تمر أو زبيب أو أقط أو غير ذلك مما غلب على قوت أهل كل بلد وكلما كان أجود فهو أفضل فعلى كل مسلم أن يخرج صاعا من الطعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعادله كيلا أو وزنا ولا يجز أقل من ذلك والصاع بمقاييسنا الحالية قرابة ثلاثة كيلو جرامات كما أفتى بذلك أهل العلم أيها المسلمون إن الأصل في زكاة الفطر أنها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين أو كان لا يعرف المستحقين فيه فإنه يوكل من يدفعها نيابة عنه في مكان فيه مستحق وزكاة الفطر خاصة للفقراء والمساكين ولا تصرف لبقية المصارف الثمانية التي تصرف لها زكاة المال تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين في أتقائه من النار إنه سميع مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما إن شاء الله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الأمر الثاني الذي شرع لكم في ختام هذا الشهر هو التكبير قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آه وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأما الأمر الثالث الذي شرع لكم فهو صلاة العيد وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء أمرهن أن يخرجن ولم يأمر صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج لأي شيء سوى صلاة العيد كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذر الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فيا عباد الله اعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واختموا شهركم بخير ما تقدرون عليه فإن الله عز وجل شكور حليم يقبل القليل من العباد ويثيب عليه الكثير ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز, عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق والخلق, والخلق والخلق الأكمل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين إنك سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم ارزقهم بطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والحكم من نيرانك وارحمنا واغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأقاربنا وأحبابنا والمسلمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون